nishadi a wayar bullet ta mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkamu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na muradin zuciya. Inda muke karanta muku littafin makauniyar soyayya wallafar Maryam Ahmad Faki. Bayan gama jarrabawar mu na zangon farko aka ba mu short break na hutun zangon. Muna zaune a gurin shakatawa ni da ummu muna hira motar gidan su Anisa ta shigo. Momi muka gani ta fito daga motar ta nufo inda muke tana yi mana murmushi gaisawa suka yi da ummu kana na gaishe ta muka nufi men palo kitchen na shiga na ɗebo drinks da kuma snacks a ɗan ƙaramin tire na kawo ajewa na yi gabanta na nemi guri na zauna da fara'at ta kalli ta ce fatima kwana biyu baki leko mu ba tunda kun samu hutun first semester idan zan tafi sai mu tafi tare na ce to momi bar na je ciki idan zaki tafi sai mu tafi taron ummu kya faɗa wa abu idan ya dawo miƙewa na yi na nufi ɗaki na domin na basu guri da na shiga ɗaki kaya na ɗiba set biyar na saka a jaka momi sun daɗe suna hira a falo kana ta kira ni muka tafi Tunda naje gidan su anisa muke hira da ita muna ta labarin yan kwas ɗinmu da rayuwar makaranta haka yaya khalil ke zuwa mu zauna a falo ko a gadin mu yi ta famin hira gaskiya ina jin daɗin hutu a gidan su anisa kwana biyar na yi a gidan na koma gida mun koma school inda muka shiga zango na biyu karatu ya kara zafi sosai fiye da zangon farko komawar mu da sati biyu results ya fito jipi ɗina ya yi kyau sosai daɗin da na ji shine ban da wata matsala na carry over da muka haɗu da anisa ma ta faɗa min cewa gpn ta yayi kyau mun yi nisa sosai a zangon aka fara maganar cyrus tunani na fara inda zan yi cyrus ɗin nawa zuciya ta ce ta bani shawara in yi a asibitin makarantar mu saboda lecturers ɗinmu sun faɗa mana ana samun experience sosai a can Yau ta kasance ranar Lahadi, yaya Khalil ne ya shirya cikin tsadaddan yadi kalar ruwan ƙasa, yadin ya yi matukar yi masa kyau sosai. Ta slice window na hango shi, ya fito daga ɓangaren shi ya nufi parking space zai shiga mota. Da sauri na fito na ƙara sa ina cewa yaya Khalil ina zaka je ne na ga wannan kwalliyar kamar gurin anti na zaka duk da ban san kowace ce ita ba. taɓe baki ya ce kin ga auta ki bari idan na dawo sai mu yi maganar idan ba haka ba sai ki hana ni fita da maganar ki dariya na na ce kai yaya kalil daga faɗar gaskiya shi ma dariya ya ce to yanzu dai shi kenan sista tun da kina so in samo miki anti zan bincika na gani yanzu dai bar na fita sai na dawo na kalle shi ina murmushi na ce sai ka dawo yaya khalil shiga motarsa yayi ya kunna ya bar gidan yana daga min hannu daga masa hannu ni ma na yi na koma cikin gida yana isa gidan ya danna hon mai gadi ne ya zo ya bude masa ya shiga da motar samun anisa ya a balkoni din gidan inda aka kawata gurin da kujeru da tebur a can gefen gidan gurin ya karasa yana sakar mata tsadaddan murmushi ya nemi guri ya zauna gaishe shi ta yi ya amsa mata tambayar ta yayi ko mami na ciki amsa masa ta yi eh tana ciki ya ce bar na je mu gaisa yanzu nan zan dawo yau akwai sabon labari da zan baki ya faɗa da alamar wasa ta ce to shikenan sai ka fito tashi yayi ya nufi cikin falon ko da ya shiga falo din babu kowa sai karar tv da ke aiki ita kadai hango ta yayi tana sakowa daga benen da ke cikin falon Kalil yaushe ka shigo maimakon ka hawo sama ina can shigowa na kenan momi ina wuni yaye Kalil ya gaishe ta lafiya kalau ya sa hajiya da Fatima momi ta amsa masa Khalil ya ce suna nan lafiya kalau Haule momi ta fara kiran mai aikinta cikin ladabi ta amsa ta tsugunna tana cewa gana hajiya drinks da ruwa da abinci zaki kawo Kalil? to hajiya Haule ta amsa mata Khalil ne ya yi saurin karɓar zancen da cewa Mami ta bar shi kawai zan koma gurin Anisa ne tana can balkoni. Mami ta ce ba a yi haka ba, ke haule je ki ɗauko ki kai masa can ɗin. To hajiya, haule ta amsa cikin ladabi ta bar falon ta nufi kicin. Mami ta ce ka ce ba za ka zauna mu yi hira ba za ka tafi gurin mutuniyar taka ko? Khalil ya yi dariya ya ce a'a mami ai zan dawo ciki an jima kaɗan. mummy ta kalle shi tana dariya ita ma ta ce sai dai na ganka kawai na san sallama ce kawai za ta shigo da kai idan ka haɗu da Anisa sai Allah idan kuka fara zancen ku dariya ya bar falon mummy kuwa neman guri ta yi ta zauna lokacin da ya koma samun ta yayi tana jin wata wakar soyayya tana kuma binta a hankali take rera wakar kamar ita ce ta rera ta murmushi yayi ganin ya take bin baitin wakar ita ma murmushi ta ita ce yaya Khalil ya aka yi ne naga kana murmushi ya ce na ga kina son wannan wakar sosai ta ce yaya khalil ai wakar ta yi ne wallahi haula ce ta ƙara so ta ajiye tire ɗin kan tebul ta bar gurin kwalin lemo ya ɗauka ya yi shakin sannan ya tsiyaya a glasgow sai da ya fara sha kana ya ajiye yana kallonta Anisa ya kira sunanta, amsa masa ta yi tana jiran abin da zai ce mata. Ya kalle ta ce, Anisa, zan bayyana miki abin da ke zuciyata ne, ina so ki bani shawara. ita dai binsa kawai take da kallo saboda ta san idan yaya khalil zai yi magana mai muhimmanci mantawa yake da wani abu wai shi wasa don haka ta bashi dukan hankalinta ci gaba yayi da cewa Anisa akwai yarinyar da na daɗe ina santa mun shaƙu da ita sosai tun farko ban ɗauka cewa santa nake yi ba na ɗauka shaƙuwa ce kawai sai daga baya na gane santa nake yi shine nake neman shawarar ki akan yadda zan tunkari yarinyar na faɗa mata. wani abu ne ta ji ya tsaya mata a zuciyarta wanda ta rasa ko menene ba ta so yaya Khalil ya fahimci tana cikin wani hali cikin dauriya ta fara cewa ina ganin yaya Khalil gwara ka faɗa ma yarinyar barin kashi a ciki baya maganin yunwa kuma tun da ka ce kun shaku da yarinyar ina ganin ba za ta ki amsar ta yin soyayyar ka ba yaya Khalil ba wai zan yaba ka ne. amma ina ganin duk yarinyar da ka fito ka ambata mata kana son za ta amince da kai kawai ka je ka faɗa mata wani irin murmushi ya yi saboda amsar da yake son ganowa ya gano a cikin sauki duba da reaction din anisa anisa ya ƙara kira sunanta a karo na biyu wani karon ta samu damar amsawa ba ganin yadda ya zuba mata ido bai damu da amsawarta ba ya ci gaba da cewa anisa ba kowa bace yarinyar da nake nufi illa anisa sauran kallonsa ta yi tana jiran ƙarin bayani lura da hakan da ya yi ya sa ya ce anisa ke nake nufi ke nake so ina fatan zaki amshi tayin soyayya ta da na yi miki da hannu bibbiyu saurin rufe fuskar ta ta yi da tafukan hannuwanta cikin tsokana ya ce bar na tashi na tafi tunda ba amince da ni ba da sauri ta buɗe fuskar ta ce kai yaya khalil ni ban ce haka ba kin amince kenan sun koyar da kanta ta yi tana murmushi kasancewar tana jin kunyar ta fito ta ce masa ta amince duk da ya fahimci ta amince da shi amma yana so ta faɗa da bakinta saboda zai fi yin marhaban da hakan Yaya Khalil bai bar gurin ba sai da ya samu amsarsa daga bakin Anisa na cewa ta amince da soyayyarsa. Nan ya dinga faɗa mata yadda yake son ta a zuciyarsa, hira saka ci gaba da yi kamar wanda suka daɗe a soyayya. Da zai tafi ne ya kalle ta ya ce, Kin san da zan zo gidan nan sai da Fatima ta tsare ni da cewa wai ina zan je, kamar wanda za ni gurin budurwa, shine na ce mata tunda anti take so zan samo mata. kin ga yanzu idan na koma sai na faɗa mata antin da na yi mata ko cikin marere cewa ta fara cewa please yi khalil kar ka faɗa mata ka san fatima tsokana ta za ta dinga yi dariya ya shi kenan tunda ba kya son kawar taki ta sani ni na san fatima da kanta za ta gano ni ma ya zan faɗa mata amma ba yanzu ba kunyar ta kike ji kenan ko mu da momi kike jin kunya su ji Shiru ta yi masa ba ta tace da shi komai ba, girgiza kai kawai ya sakar mata murmushi ya wuce cikin falo. Yana shiga cikin falon ya yi wa momi sallama ya fito ya tafi. Fitowar da ya yi suka haɗu za ta shigo falon. Kallon juna suka yi wanda ke nuni da sako suka isar wa junansu sannan ya yi mata sallama ya wuce. A makaranta orientation na musamman aka yi mana akan Cyrus da gurin da ya dace mu yi Cyrus ɗinmu. An ba mu fan mun cike inda muka saka sunanmu da kuma dukkan abin da ake bukata. da kuma wurin da muke so mu yi service din da kuma adres daga ƙarshe suka karɓi fam ɗinsu. Ƙawancen mu na nan da Aisha amma ba mu cika haɗuwa ba kasancewar department ɗinmu ba ɗaya ba. Sannan akwai nisa tsakanin department ɗinmu da nasu. Mun fara jarrabawar mu na zango na biyu wannan karan ma mun samu nasara aka raba mana takardar sawes inda za mu kai a yi accepting ɗinmu Halima ce ta tambaye ni inda zan yi Cyrus ɗina, na faɗa mata a cikin asibitin makaranta zan yi, jin haka ita ma ta ce bar ta sa nan wurin kawai. Na ji daɗin hakan sosai da Halima ta ce ita ma a nan za ta yi, saboda zan so a ce akwai wanda na sani a gurin da zan yi Cyrus ɗin a cikin 'yan kilas ɗinmu. Mun kai namu cikin asibitin makaranta kuma suka yi asabtin ɗinmu. Anisa ma jin cewa a cikin makaranta zan yi Cyrus ɗina, yasa ita ma ta kai takardar talab ɗin cikin makaranta. Bayan jarabawar mu da sati ɗaya muka fara science mu ne da Anisa da Halima a Shehu Muhammad kan Giwa Medical Center da ke cikin Polytechnic. Sanye nake da lab coat yayin da na sa farin baby hijab. Hakan sai ya kara min kyau da shigar tawa. Fayil na ɗauka zan kai ofis ɗin Dr. Abubakar Sadiq da kuma Dr. Fatima. Sai na fara zuwa ofis ɗin Dr. Fatima na kira sunan patient ɗin da ke waje. Kana na shiga ciki muka gaisa da ita na ajiye mata fayil ɗin. Gaskiya ina matukar ganin girman Dr. Fatima kasancewar ta dattijuwa mai son mutane a asibitin mutane na yaban halinta ita da Dr. Abubakar Sadiq. Ofis ɗin Dr. Sadiq na wuce na kira sunan wanda suke waje na yi nokin ɗin kofar. Yes coming abin da ya ce kenan sallama na yi na shiga ciki na ajiye masa fayil ɗin amsa min sallamar yayi. Gaisawa muka yi cikin wasa kasancewar shi na lura yana da wasa amma shi ma na lura muskilin kansa ne wani lokacin. Kallo na ya ce Fatima Zara ko? sai na ji sunan yayi min daɗi ko hakan na da nasaba da dan ba a kira na da sunan ne yaushe kika fara Cyrus a nan ya tambaye ni yau sati na ɗaya kenan da farawa lokacin na ji an ce kai duti ɗin safe kake da shi ni kuma da duti ɗin rana na fara Allah ya taimaka ya ce min na amsa masa da amin doctor kallon fayil ɗin da ke gaban shi ya ce zara zaki rage files ɗin nan ba zan samu ganin duka patient ɗin nan ba saboda akwai inda zani na ce dokto taimakawa za ka yi tunda na riga da na kawo cikin wasa ya ce sai dai idan za ki zo ki taya ni na ce sai na taya ka mana dokto idan za ka nuna min yadda zan yi amma kai zan nuna idan patient suka zo kama ni idan na rubuta musu abin da ba daidai ba murmushi ya ce kin dai min daɗin baki kawai to zan duba su amma please kara sake kawo min files daga wannan saboda zan fita na ce insha Allahu doctor za a kiyaye sallama na yi masa na bar office din yau kusan wata na uku kenan a cikin asibitin mun saba da mutane da dama daga ciki kuwa har da patient din da suke kawo katin su record room mun yi wani irin sabo da doctor na ban mamaki mutane na mamakin yadda muka saba da shi kasancewar ba kowace mace yake kulawa ba yanzu haka muna chat da shi wani lokacin yakan kira ni mu gaisa saboda muna da nambar juna kusancinmu da doktor na fara jin sa a raina amma ban sa hakan a raina ba saboda a tunani na shakuwar da muka yi ce ta janyo hakan muna cikin cyrus ne result mu ya fito na je na duba wannan karan gp na ya karu fiye da first semester a har muka cinye wata hudu a asibitin na gama sawes dina muka yi sallama da su duk da cewa ba wai an rabu bane tunda zan ci gaba da shigowa mu gaisa ko kuma idan zan ga likita mun samu hutun sati ɗaya bayan gama service ɗinmu kafin mu koma mu shiga ND2. Wannan karin Anisa ce ta zo gidanmu da niyyar yin kwanaki biyu. Tunda ta zo na fahimci kamar akwai soyayya tsakanin su da yaya Khalil, ganin yadda yanzu take jin kunyar ummu. Idan tana waya kalaman da suke maida wa junansu da kiranta da yake yi gadin suna hirar su sai da na matsa mata ne ta faɗa min cewa suna soyayya amma ba yanzu take so a ji a family ba hakan ne yasa da dinga tsokanarta da cewa an tina ta kaina ne zan fara faɗa wa abu da dadi a bani goron albishir haka ta yi ta roƙona akan dan Allah na bari kar na faɗa musu kunya take ji da yaya Khalil ya shigo ina tsokanarsa na ce yanzu shine kai min anti ban sani ba kuka ɓoye min babu komai ni ma zan rama ne dariya yayi sosai ya ce sorry fatima laifin anisa ne da nace zan faɗa miki cewa ta yi wai ba yanzu ba wai da kanta za ta faɗa miki hararren wasa na yi mata na ce kin kyauta anisa yanzu ai gashi na sani tunda ba kya so na sani ɗaure fuska ta yi kamar gaske ta ce ke ni fa yanzu an tinkice saboda haka sai ki yi biyayya dukawa ne na ce sorry anti gaba ɗayan mu muka yi dariya saboda yadda na yi maganar haka yaya khalil ya zauna muka ci gaba da capta, kana ya miƙe ya fita kwana biyu da anisa ta yi a gidanmu na ji sun burge ni saboda yadda suke gudanar da soyayyar su cikin so da ƙauna tana gama kwana biyunta ta koma gida har yau muna zuwa islamiyya ran weekend yanzu haka muna jarrabawar shiga jss3 ne Bayan mun koma makaranta muka fara registration na shiga ND2, yanzu karatu ya fi zafi fiye da na ND1 yanzu bani da wani lokacin kaina sai na karatu yau laraba mun fito ni da halima daga mss din da muke yi duk ranar laraba mun fara tafiya ne za mu je masallaci saboda lokacin sallah yayi waya ta ce ta yi ruri alamar kira ya shigo sunan wanda na gani ne a jikin sikirin din sa na saki wani sassanyen murmushi sannan na ɗauka da cewa assalamu alaikum bokan turai sautin dariyarsa na jiya ce zara manyan gari ya kike ya karatu na ce lafiya kalau doctor ya aiki ya patient aiki alhamdulillah patient kuma kullum cikin su muke ci gaba yayi da cewa yanzu kina ina ne na ce masa ina hanyar zuwa masallaci ne ok yau karfe nawa za ku tashi daga school na ce masa mun yi closing yau lecturer da zai shigo mana bayan sallah ya ba mu group work ne tun last week saboda haka ba zai samu shigowa ba ya ce wanda ba su yi ba su yi amfani da wannan lokacin sai su yi gobe zai karba already ma mu mun shiga mun yi tun last week yanzu idan na yi sallah zan biya sug hall ne daga nan sai na wuce gida ya ce idan ba zan takura miki ba bayan sallah don allah mu haɗu a fantafon tun da baki da lectures akwai maganar da nake so mi na ce masa oke sai mun haɗin bai take abin da ya ce kenan ya katse wayar bayan gama wayar mu ne na kalla halima na ce kin san da wa muka yi waya girgiza kai ta yi alamar bata sani ba na ce mata dr sadiq ne ya kira ni wai yana so mu haɗu a fantafon ke dai taku ta zo ɗaya da shi idan kun haɗu ki ce masa ina gaishe shi don allah na ce zan faɗa masa masallaci muka shiga muka yi sallah bayan mun fito ne muka wuce cikin SUJ hall muka ci abinci nan muka yi sallama da Halima ta wuce gida kai tsaye fantafon na je na nemi guri na zauna ina jiran karasowarsa kusan minti biyar na ina zaman jiran shi sai gashi na hango shi ya zo ya yi fakin sanye ke cikin tsadaddan yadi kalar fari wanda sun yi matukar yi masa kyau kasancewar dr sadiq akwai daukar wanka karasowa ya yi da murmushi a fuskarsa kujerar da ke kallo na ya zauna yana ci gaba da sakar min sassan ya marmashi gaisawa muka yi cikin wasa da dariya kana ya bani haƙuri akan ɓata min lokacin da ya yi ɗaya daga cikin ma'aikatan wurin ya kira don a kawo mana drinks juyowa ya tambaye ni ya ce wani kala za a kawo miki zara girgiza kai ne na ce table wata kadai ma ya isa kallo na yayi bai ce min komai ba ya ce wa ma'aikacin ya kawo table wata guda biyu ya haɗo da fanta guda biyu shan lemon yake yi kamar baya so ya sha wucewar kusan minti biyu gurin ya ɗauki shiru ba tare da ya ce min komai ba shirin da na ji yayi ne yasa na fara presin ɗin wayata zara na ji ya kira sunana doctor ni ma na faɗa cikin tsadaddiyar muryarsa ya ci gaba da cewa zara na da ina neman wacce ta dace da rayuwata amma ban samu ba sai a yanzu ni da kiya gani zara da ban yarda da wani soyayya ba bare na tsaya bata lokaci na akan ta yanzu ne na san muhimmancin soyayya saboda na faɗa a cikin ta ina kuma tunanin wacce nake so din za ta yarda ta amshi soyayya ta tsayawa yayi kamar ba zai ci gaba da magana ba can ya ci gaba da cewa kar in jaki da nisa zara ke nake so ke ce wacce zuciyata ta amincewa komai naki yana burge ni zara wani irin faduwar gaba na ji lokaci ɗaya na yi saurin ɗagowa na kalle shi wani shine karo na biyu da aka zaunar da ni aka faɗa min kalaman soyayya irin haka tunano kalaman yaya faruk na yi a lokacin da yake faɗa min ina son ki fatima gashi yanzu doctor ya zo min da wani sabon karatu wanda ban gama gane na farkon ba hakan bai yiwu ba sai ga doctor ya ƙara zuwar min da wani al'amarin mai wayar fassaruwa idan na ce ba na jin doctor a raina na yi karya sai a yanzu da ya furta min ya sa na tabbatar da cewa san dr sadiq nake yi sai dai a yanzu ba ni da karfin amincewa kasancewar yaya faruk bai san a wani babi yake ba doktor ne ya katse min wasikar jakin da nake karantawa zara ni ina da sauƙin kai duk yadda nake son mutum idan ya nuna bai amince ba ba zan matsa masa ba na san so gaman jini ne you are free to tell me idan ba ni ne zaɓin ki ba zan fahimce ki ajiyar zuciya na saki kana na ce doctor kaɗan bani lokaci zan faɗa maka ra'ayi na game da kai ba tare da wata damuwa ba ya ce karki damu zara na baki nan da gobe ki shawara zan kira ki na ji amsar ki ko kuma ki tura min text mike waye ya ce zara ni zan tafi ko kuma na sauke ki a gida shiru na ina tunanin kar yaya kalil ko direban gidansa Anisa su zo ɗauka ta ba su ganni ba wata dabara ce ta faɗo min na miƙe na bi shi cikin motar kasancewar ya san layin gidan kawai na nuna masa ya je na bakin gate sallama muka yi ya ja motarsa ya tafiyarsa ya bar layin ina shiga falon ban ji motsin kowa ba hakan yasa na wuce ɗakina na watsa ruwa na canja shiga ta zuwa english west kicin na wuce na ɗeba abinci a plate na nufi ɗakin ummu samun ta nai tana gyara kayanta a wardrobe sallama na yi na nemi guri na zauna ummu ce ta amsa tana cewa fatima an dawo na dawo ummu sanda gida sanda na dawo ban samu kowa a falo ba shi yasa kawai na wuce ciki na watsa ruwa Ummu ta ce ai kuna shawo rana dole sai da watsa ruwa. Dariya ne na ce wallahi ummu karatu sai ka daure. Ta ce Allah dai ya baku sa a karatun naku. Cikin jin daɗi na ce amin ummu na. Ummu aiki kike yi ne na tambaye ta. Amsa min ta yi mai wanki da guga ne ya kawo kayan shine nake jerawa na ce ummu ki bari in gama cin abinci sai na jera miki ta ce ki bari kawai fatima ke da kika dawo yanzu ai na kusa ma gamawa "A haka muka ci gaba da hira da ummu ina cin abinci Bayan na gama cin abincin ne na ɗauki plate ɗin na nufi da shi kicin na wanke. ɗaki na wuce na kwanta a kan gado kalaman dokto ne suka faɗo min a rai wani irin daɗi ne ya kama ni a lokacin ji nake yi kamar yanzu ne yake faɗa min wannan tsadaddin kalmomin daga kai sama na yi ina tunanin mafita a wannan lokacin ina cikin tsaka mai wuya ina buƙatar mai bani shawara gashi ina da masu bani shawara yaya khalil da anisa amma bani da halin tunkarar su da wannan zancen saboda in saka ji cewa ya yaya faruk na so na amma zan yi rejectin din shi in zaɓi doctor babu mai bani shawarar na zaɓi doctor din. da alamu kuma zuciyata ba za ta ƙi yin doctor ba don alamu sun nuna cewa son saya da baibayi zuciyata wani shine hausawa ke cewa ga biki amma babu zanin ɗaurawa Yaya Faruk da Dr. Sadiq na ɗaura a kan ma'auni kowanne na duba qualities ɗin shi sakamakon sai ya nuna min cewa Yaya Faruk ya fi Dr. qualities Salima ya fi shi kyau son mutane gashi kuma ɗan uwana na jini. Saɓanin Dr. da mutane ke shakarsa kasancewarsa muskili kuma bai damu da mutane ba. Me yasa zuciyata take karɓar gayyatarsa da ya min na so menene aibinsa? Na yi ƙoƙarin dasa sanya ya faruk a cikin raina amma hakan bai samu ba. Menene mafita? Na tambayi kaina. Zuciyata ce ta ce min me zai hana ki amince da yaya faruk saboda shi ne ya fi cancanta ki so. Idan hakan ta kasance iyayenmu za su yi farin ciki da hakan ga ƙarin zumunci da zai kulla a tsakaninsu. Hasali ma shi yaya faruk na ya fara faɗa miki cewa yana son ki. Idan kika yi masa haka ba ki masa adalci ba. Kin san yana ta jiran amsar ki amma kuma sai ki zaɓi wani a kansa. Wata zuciyar kuma cewa ta yi babu wani rashin adalci da kika yi masa ko da yace yana son ki ai ke baki amince ba kuma shi so ba ruwansa da yan uwantaka so yana zuwa ne a zuciyar mutum ba tare da yayi shawara da shi ba ki ba shi hakuri kawai shawara ta biyu na ɗauka saboda ina ganin ita ce mafita a gare ni mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba Kar ku manta tashar Wahid Bullet Multimedia Area ta kwai. Ga shiri da muradin zuciya. A ake kawo wannan shiri. Kar ku manta muradin zuciya za a ba ta tashar Wahid Bullet ta YouTube. Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da fadakarwa da nishadi a Wahid Bullet ta YouTube.